ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شغل وجهه ربيع الآخر حجر الله صلى الله عليه وسلم في بفليل الربيع لثلاث دابير الله تعالى يا حد عبده من شيء قبل درسي كحديثي أو ان مثلا سنة البركة جامع الشيخ بل حتى السلفي رحمه الله الشمال من الذي نامه ومجد الأحكام من كلام سيد الأنام لقد ضمالني الألامة المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي عليه رحمة الله زام تاشي باجي نتلاتو باب صلاة الخوف حديثي ندريد حمسندتا باب صلاة الخوف باب الذي بياني أكل سلة صوره sallar da ake yin ta a halin da ake ciki na tsoro tsoro fitina ce kishiyar tsoro al'amnu ya sa Allah madaukakin sarki yake lissafa ni'imar da ya yi ma Qurayshawa yake cewa ila bi Qurayshin ila bihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ila bi Quraysh saboda saban da Qurayshawa suka ilatihim sabansu da suka yi na rihlatar shita tafiyar da suke lokacin hunturu wa saifi da bazara falyabudu ba hadal bait saboda haka ku bauta ma ubangijin wannan ɗakin wato ka'aba alladhi at'amahum min du'in wanda ya ciyar da su suka fita daga yunwa wa amanahum min khawf sannan ya ba su tsaro suka fita daga cikin tsoro ya ba su abinci to lafazin alkhau malamai suna cewa shi ne abin damuwa wanda aka riga aka shiga shi ake ce masa alkhau. abin damuwa wanda aka riga aka shiga ko kuma wanda ake tsammanin a fuskanta nan gaba shi ake ce masa alkhau. hali na yaki yana ɗaya daga cikin halatul khawf yana ɗaya daga cikin hali na tsoro yana cikin hali na tsoro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa abubuwa guda uku yace idan Allah ya ba mutum su kamar ya ba shi duniya yake cewa man asbaha minkum aminan fi dini fi sirrihi mu'afan fi jasadihi yamliku quta yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hadadiri man asbaha minkum aminan fi jirbihi wanda ya waye gari a cikin ku cikin tsaro a cikin jama'arsa baya da tsoro yana cikin aminci mu'afan fi jasadihi sannan lafiyar shi lau Allah ya bashi lafiya sannan ya mulku da yaumihi ya mallaki abin da zai ci na rana ko da na ranar ne yau sama yace baka annama hidat lahu dunya to wannan kamar Allah ya tattara duniya ce gabaki ɗaya ya mallaka masa, in ka samu abubuwan nan guda uku al'amnu min al-khawf al'amnu min al-khawf ya zama mutum yana cikin zaman lafiya ba a tashin hankali sannan na biyu ya zama al'afiyatu bil jasad ya zama yana da lafiya a jikinsa sannan kuma ya kasance yana da abin da zai ci wanda ya samu waɗannan abubuwan guda duk ni'imomin da Allah madaukakin sarki yake badawa bayan ni'ima ta imani ya bashi to sallar tsoro asali ta samo asali ne daga ayoyi guda biyu daga cikin alqur'ani aya farko tana cikin suratul baqara aya kuma ta gaba na biyu tana cikin suratul an-nisa aya farko ita ce Allah madaukakin sarki ke cewa fa in khiftum فرجالا او رباد فاذا علمتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الله بركه شيء شيء فان خفتم اذا فقدتم فانفر الايه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين لأن لا سوى فإن خفتم idan kuka zama a hali na tsoro na tashin hankali na yaki faridalan to yadda kuka samu dama ku yi sallah ko a tsaye au rubanan ko kuma ku yi sallah kuna kan ababen hawan an ba ku dama idan ana cin hali na yaki to sallah ba za ta faɗi ba za a yi sallah amma kuma a yanayin yadda ake aiwatar da sallah sai sallah shine Qur'ani ya bada dama sai ya ce ko ku yi da kafafuwan ku a tsaitsaye au ubana ko kuma ku aiwatar da sallah ubana kuna kan ababen hawan ku a lokacin da ake yaki da dawakai da alfadarai da jakuna da raƙuma to sai a ce sune ubana sune su sune su sune ababan ababen hawan a yanzu kuma da ake yaƙi da ababai ga sunan kala-kala ba su da iyaka kullum kirkirar su ake yi to su ma su ne yanzu ababen hawa sai a yi talla a kan waɗannan ababen hawa wannan ayar ita ce ayar farko da take bayani a kan salatin ta ba da dama ko a yi talla a kan ababen hawa ko kuma a yi talla a kaka. duk yadda yanayi ya bada abinda ake son a guda shine kada kafare su afka ma musulmai alhali suna cikin sallah sannan kuma wannan na nuna ba za a je da yin sallah ba za a yi sallah amma kuma yanayin da ya canza aya ta bi ita ce aya mai tsawo cikin suratul ibadi Allah madaukakin sarki ya bude ta yace idza kunta fihim fa kamsa lahum as فلتقم طائفة منهم معك har zuwa ƙarshen aya tana da tsawo Allah madaukakin sarki yace ya kai annabi idan ka kasance a cikin su a hali na yaki fa aqamta lahum salata kuma zaka tsayar musu da sallah za a yi sallah a matsayin ka na imani na liman faltakum ta'ibatun minhum ma'aka sai ka kasa su gida biyu ka san farko sai su kasance tare da kai rindinar farko sai su kasance tare da kai kamar yadda za mu ga yanayin yadda za a insha Allah ta'ala to salatul khawfi yaushe aka shar'anta ta malamai sun tattauna tattaunawa mai tsawo a game da yaushe aka shar'anta salatul khawfi tabbas dai manya-manyan yakoka da aka yi su shahararru na musulunci da wanda aka yi a shekara ta biyu yakin badar da wanda aka yi shekara ta uku yakin uhud da waɗanda suka biye musu a baya musamman shekara ta biyar ta zama shekara ce ta yakoka masu yawa da musulmai suka yi tsakaninsu da magabtan musulunci an yi yakin ahzab an yi yakin banu quraiza an yi yakin banu nazir duk a wannan shekara ta biyar to a shekara ta biyar din nan a waɗannan yakokan da aka lissafa dukkanin su ba a shar'anta yin salatul khawf ba sallar tsoro ba a saukar da waɗannan ayoyi da suke bayani akan sallar tsoro ba domin a yakin ahzab yakin gwalado, yakin khandaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu damar yin da asar ba har sai da rana ta fadi sai ya koma wani waje in ji na Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya je sallah a wajen makarin hadisin a baya a cikin mawahidu salat to shi ne al-Imam al-Fatihani yake faɗi a cikin littafin sa Tanbihul Afham shan umidat al yake cewa waqtalafu mata nazalat malamai sun yi sabani wai yaushe ne ayat da take bayani akan sallar tsoro ta sauka faqila bi hatta suka ce wasu malamai suka ce ta sauka ne a yakin da ake ce masa ghazwatu hatta wannan ghazwatu hafsa din an yi shi ne yaƙi ne da aka yi shi a shekara ta shida bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kun ga ya gabaci waɗancan yaƙoƙan da aka lissafa ke kauli na farko ce yin hammal mushrikuna an yatibu ala annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fi salatil asr an ce wannan ayat ta sauka ne a lokacin da mushrikai a wannan yaƙin suka so su afka ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa فنزلت جبريل بهذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الفاتحاني يجي سي ملائكة جبريل عليه السلام يزو يتنقو da wannan ayi da take bayani kan sallar tsoro yayin da za a yi wato Aya suratu an-nisa domin ita ce ta rarrabe sai bayanin cewa ga yadda za a yi bayin zuhuri wal asr a tsakanin azhar da la'asr وكان أمره على ذلك في حال الخوف إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم الإمام الفاتحان يتي الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يتسل كل لوقت عند أخجياتي ويتي قبل يتسلل صوره حر على مدوك التركي يكبر أنسا سنة سيتي وفي حديث سحل بن أبي حتمة سنة حديث النظام كرم دانا قبل شين حديث الذي أسفر الباب حديث سحل بن أبي حتمة wanda ya sallaci sallar suhu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin da wa abi hurairah da sayyidina abu hurairah wa jabir da sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma annahu sallaha sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati dhaka biqad manzon Allah ta sama ya fara yin sallar suhu ne a yakin da ake ce masa yakin da aka yi faci yakin faci ko mahu arriqa za mu karanta nan gaba jam'i ne na rufa ne faci faci a riga za mu ci dalilin da yasa aka kira wannan yakin da ghazwatu zat al-diqa nan gaba insha Allah ta'ala shi wannan yakin ya afku ne sanata khamsi a ƙarshen shekara ta biyar bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam وفي حديث جابر أيضا أنه صلى في غزوة جحينة حديث جابر بن عبد الله أو رواية دبر aka ce manzon sama ya fara yin sallar tsoro ne a yakin da ake ce masa ghazwatul jahiliya shi ma wannan yakin an yi shi ne a ƙarshen shekara ta biyar fakko fakkon shekara ta shida Wakila وقيل في غزوة بني محارب ببطن نخل على قرب المدينة a wani kaulin kuma aka ce manzo da ya yi ne a yakin da ake ce masa ghazwatu bani buharib kusa da madina wa qila sallaha fi ghazwati najd a wata riwaya kuma aka ce manzon sama ya fara yin sallah tsoro ne a yakin da ake ce masa yakin najd wa ghafta wasu kuma suka ce a yakin ghafta qala hu ghayru min al ma masu riwaya da yawa sun fi wannan magana a takaice ƴan uwa idan muka hada waɗannan maganganun ya kokan nan dukkanin su sun afku ne kusa da juna tsakanin karshen shekara ta biyar zuwa shekara ta shida kenan a ɗaya daga cikin waɗannan sallolin ko waɗannan kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yin sallar su mun gane duk da za mu gani nan gaba al-imam al-bukhari a ra'ayinsa shi yana ganin gazwatu ta ziqai ya afku ne a yaƙa a shekara ta ba amma mafi yawancin malaman tsira ba su tafi akan wannan ra'ayin na al-imam al-bukhari ba Allah madaukakin sarki ya kansa saboda ka a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yin sallar su ne an saukar da ayi da suke bayani kan sallar tsoro a tsakanin karshen shekara ta biyar zuwa shekara ta shida bayan hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala a wa sallam kuma sannan haka yi ta afkuwa aka yi tai aka yi amma ka haddace ka ce ga shekar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko a yakin ka ya fara wannan sabani ne mai tsanani idan kuma mutum ya kalla sai ga ba wani fikihu da za a gina in ka gano yaushe manzo Allah sama ya fara yi to za ka tsinta ba yi da alaka da wani bikin mai zurfi to daga a takaici tsakanin karshen shekara ta biyar zuwa shekara ta shida annabi sallallahu maji wasallam ya fara yin sallar tsoro aka so kan masa da wannan aya ta cikin suratul nisa'i wadda ta zo ta fayyace yadda za a yi sallar tsoro Ke hukuncinta hukuncinta shin har yanzu za a ci gaba da yin ta malamai suka ce in aqada ijma'ul ummati ala annaha kanat mashru'atan lin nabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi isma'i tun daga farkon su har zuwa ƙarshen su cewa ita dai sallar tsoro an shar'anta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi akan kai wa inna makhtalafu hal hiya mashru'atun ba'dahu aw la iyaka sun yi sabani to bayan annabi kuma wani zai iya yin sallar tsoro shin bayan manzon Allah ta salama shi dai manzon sama an shar'anta masa yi akwai abubuwan da ake ce musu ususiyatun nabi abinda Allah ya kebanta annabi da su kaga daga cikin Allah ya kebanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mata biyu da hudu ko ya ayyuhan nabiyyu a inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujuhahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati alnika وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجمن معك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكعها التي خالصة لك بالدون المؤمنين في كده أخبا وانا فند صغم مؤمنين هذا وانا خصوصية من الله صلى الله عليه وسلم daga cikin khususiyar manzalar sallallahu alaihi wasallam manzalar sama na da damar yakin sahur yana da damar yakin buɗa baki yi abin da ake cikin shi alwifa gaskiya yaqini da baki yaqini sahul ususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ba shi wannan dama to sai wasu daga cikin malamai ƴan kaɗan daga cikinsu kamar yadda za mu gani sai suka ce ai sallar tsoro tun da annabi da ya rasu to ta kare shi kadai Allah ya ce za mu ji hujjar su ko shubuhar su amma wal jumu'u ala annaha mashru'atun ba'da mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa sallar tsoro an shar'anta ta ga dukkan wani shugaba na musulunci da zai da rindinan musulunci zuwa ga yaki in an tafi an samu damar an za a yaki to an shar'anta ma shugaba ya sallar tsoro da mutanensa da rindinolinsa mafi yawancin malamai sun tafi akan wannan fahimtar. amma da al'imamu imamu da al'imamu imamu abu yusuf al-kufi fa hanafi al-majid al abu hanifa da al'imamu imamu al-hasan al-dughli da al'imamu Muhammadu muhammad ibn hasan al-shaybani shi ma al-majid al abu hanifa ne wa ba'd ulama'i sham da wasu daga cikin malaman sha suka ce inna salatal khawf makhsusatun bin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sallar tsoro take fanta da annabi ne shi kai shi kadai Allah ya samawa. Ki i'timadan minhum ala qawlihi ta'ala sun dogara ne da faɗin Allah madaukakin sarki da yace wa idza kunta fihim in ka zama a cikin sai suka yi zahiriyanci ka ga wannan zahiriya ce wa idza kunta fihim idan ka zama a cikin su sai suka ce mafhumul mukhalafa wa idza lam takun fihim to shi kenan fala fala tal khawf idan ko ba ka cikin su kenan ba za a yi sallar tsoho ba hujja suke amma wal hujjatu ma al hujja na ga malamai waɗanda suka fi yawa in sallaha ba'adahu sallallahu alaihi wasallam min sahabati ali ibn abi talib domin cikin shahararrun sahabbai waɗanda aka san sun yi salatul khawfi riwayoyi tabbatattu sun tabbata akwai sayyidina ali Allah ta'ala an sayyidina ali a shekarun da yana khalifanci shekaru hudu da watanni tara ya kasance yana yin sallar tsoro a yaƙoƙan da ya yi duk da yaƙoƙa ne da aka yi tsakanin musulmai sannan wa abu huraira sannan sai na abu huraira shi ma ya yi wa abu musa al'ashari al'ima sai na abu musa al'ashari radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya yi wa ghayruhum da wasu dukkanin sun yi salatul khawfi kenan wannan na nuna mana ashe salatul khawfi ba ta ke fanta da Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai bane sallar tsoro duk lokacin da aka samu tsoro ana cikin yaki ana cikin tashin hankali to ya halatta ai sallar shi al-imam al ne ce wa indana a wurin mu mu mazhabin malikiya annahu sabu muwajahati wannan magana ce da Allah madaukakin yake kamar yana yana fuskantar Annabi sallallahu alaihi wasallama li'annahu al-mubayyi'u 'anillah domin shine ke isarwa ga Allah daga Allah sai Allah ya ce in ka kasance a cikin su kuma aka samu yanayi na yaki akamta lahum as-salata kuma zaka tsayar musu da sallah ko ga tsari sabo in za a yi sallah a hali na yaƙi ba kamar yadda za a yi sallah a lokacin da ake zaman lafiya ake yi ba liman ya shiga gaba ce istau istaqimu wa la takhtalifu ay sahu sahu ay ruku'u ay sajada. Wanda su ta bambanta da haka kamar yadda zamu gani la khitab la khitab takhsis bil hukm wannan ba wai magana bace Allah mu zaki yake fanta annabi shi a annabi sallama a matsayinsa na wanda yake magana da Allah shirya Allah ya bashi wannan umarnin amma umarnin nan ci gaba ne zai ci gaba har da waɗanda za su zo bayansa duk shuwagabannin musulunci su sallar tsoro idan an tsinci yanayi an tsinci kai a cikin irin wannan yanayi al-imam da daqiq al-eid alayhi rahmatullah ya faɗa a cikin eh, sharhin sa da wannan littafi yadda jumhurul ulama ala baqa'i hukmi salat al-khawf fi zamanina mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa hukuncin sallar tsoro ya tabbata har wannan zamanin na kama sallah annabi sama ji zamani irin yadda annabi ya a zamaninsa sallallahu alaihi wa sallam irin haka mu ma za mu yi a zamaninmu al-imam ibn al-munaqqi ya fada a cikin sharhin shi da wannan littafin al-ilam bi fawaid al-aqab yake cewa inna salat al-khuf baqiyatun al-yawma khilaf li abi yusuf shi lalle sallar tsoho ta tabbata za a ci gaba da yin ta har yau khilaf li yusuf amma banda a wajen al-Imam Abu Yusuf al-Kufi al-Hanafi rahimahullahu ta'ala shi baya tafiye ba akan wannan ra'ayin ba a tafaice ɗan uwa sallar tsoro ko yau aka tsinci yanayi a cikin tashin hankali na yaƙi to za a iya yin sallar tsoro shugaba ko limami zai tsara al'umma yadda za mu ji yadda ake yin sallar tsoro kuma aiwatar da ita a haka to me take hikimar yin sallar tsoro mutum zai iya hasaso manya-manyan hukumomi guda biyu na yin sallar tsoro na farko al-muhafazatu ala ada'i salati wa hikima farko ta yin sallar tsoro kiyaye sallah a lokacin ko ana cikin zaman lafiya ko ana cikin yaki to ana son ka kiyaye sallah a lokacin ta ai sallah a lokacin ka ka a jinkirta sallah so daga yaki ake ana gwabzawa da kafirai jihadi na da muhimmanci babba manzon suna ya ce shi ne dubbatu salamin islam da jihadi ne musulunci tozon ke ɗaukaka. ai tozo ana hangora kuɗi da tozon ne to tozon musulunci shi ne jihadi da shi ake ganin musulunci ai a yanzu a fassara za ka iya ganewa idan da ne amerika ta kasuwa ko aka tambaye ka aka ce da me America ake jin tsoron America sojoji da me ake jin tsoron Rasha sojoji yanzu duk kasar da ta mallaki nukiliya makamin nukiliya sai aka jin tsoron ta ko musulunci ne shi ba zai zama yana da wannan ba kowace kasa an halatta mata ita a ji tsoronta da zama ta mallaki ku musallaha tana da sojoji waɗanda aka ba su makamai shi musulunci ne shi kadai ne a haramun ala da dawru wa halalun sayri lil kulli jinsi ya ce a shi bulbuli ne kawai aka hal aka haramta masa ya hau ne wani babban bishiya amma to wanda a yi su halin ne ta sun ci abin da za su ta Yaƙi ai shi hikimar asalin yaƙi da ba ai ba ga yadda shi ake yi in ba kamar yanzu da su kasashen turai amerika da sauran da suka mai da yaƙi ya zama sana'ar ba shi yaƙi ƙa'idarsa ana neman shi ne idan aka rena ka sai an rena ka yaƙi ke zuwa sai an rena mutum sai an rena ƙasa shi ne sai ta koya ma wadda ta rena ta dare in tana mata wani a kallon hadarin kaji ko kallon kuku kwabo to shi kenan zai da koyar da ita ka'idar jihadi kenan ka'idar yaƙi kenan kuma musulunci ka'idar ta kenan a game da yaƙi jihadi na da mahimmanci amma duk da mahimmancin jihadi idan ana jihadi to kuma lokacin sallah za a tsaya a yi sallah to za a tsaya a yi sallan nan shin musulmai dolaye ne sai Allah madaukakin sarki ya ce su ba dolaye ne ga tsari ga yadda za a yi sallah a raba mutane gida biyu wasu su zama suna fuskantar abokanan gaba da makamansu a hannun sannan wasu su zo da liman liman ya ya kabbara su ma su kaba a yi ruku'u su yi ruku'u idan suka yi raka'a ɗaya dukkan su sai su tashi sai su koma su koma ta wajajen abokanan gaba su kuma da san sai su dawo su kuma sai su zo kuma su yi raka'a ɗaya Karshen kowa zai cika ma kansa raka'a daidai ba a tare ba wato in mun lura za mu ga abin da ake son a yi shine dai musulmai ba za su gafala ba eh a cikin a cikin a cikin a cikin shi to hikima ta farko kenan ta salatul khawf hikima ta bi at-taysiru ala al-umma kama al-umma ga yaki kuma a cikin an sallah yake ake yin ta irin wannan kaga babu sauki ita kuma ka'ida ta shari'ar musulunci ita ce al dalilu at-tayyib wa min usul shar'ina at-tayyib fi kulli shay'in nabahu ta'til daga cikin tuwafin shari'ar musulunci akwai tsokaka duk abin ya zama akwai wahala da shari'ar musulunci ta ce ku dan lelan an tsokaka muku al'ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa Allah madaukakin sarki ya tsokaka sai ya ce to za a yi mun fahimci wannan to wannan hikimomi ke to yanayin yadda ake yin sallar tsoron a bayani na da hausa da na yanzu na ɗan faɗi ɗaya daga cikin yanayin yadda ake yin sallar tsoro wannan ɗaya ne daga cikin yanayi masu yawa da malamai suka ambata kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala al-imam ibn hazm alayhi rahmatullah ya faɗa a cikin littafin sa al-muhalla bil athar yake cewa man hadarahu khawfun duk wanda wani tsoro ya zo masa duk wanda duk wani wanda tsoro ya zo masa min aduwin zalimin kafiri ta ɓangaren yaƙi daga wani azzalimin kafiri au bagin minal na ko kuma aka samu wasu ƴan tawaye ƴan tawaye suka haifar da yakin basata a ƙasar musulmai su ne albuqa masu yakin basata su ne albuqa wani kawai ana zaune ka'ida zai rage shi shi ba zai ci gaba da zama a ƙarƙashin wannan ƙasar ba irin yadda inyamurai suka yi a Najeriya su ce su ba za su ci gaba da zama a ƙasa ba wannan ana ce masa al-baghy a fikihun musulunci ana ce masa al-baghy al bukhari suna da hukunci hukunci al-baghy shine al-khuruj an ta'ati al-a'imma yima shugabannin da aka yi musu mubaya'a awayi mutum sai ya tsalle ya ce shi ya fita daga karkashin shugabancin su wannan za a koya masa ladabi to idan suna da yawa ai kaga zai jawo ayyaki ko a gwabza kamar yadda aka gwabza da inyamarai a fara to to wannan ma yana cin wajajen da suka halasta ayyakin su ayyakalla su domin yaki kai al-imam ibn hazm yace aw min sailin ko kuma wani mabakon ruwa yazo aka samu ambaliyar ruwa to shi ma ya bada dama za a iya yin salatul khawfi in ji al-imam ibn hazm nari ko kuma wuta aka samu gobara a gari ne yawa ita ma ta bada dama za a iya salatul khawfi aw min sab'i ko kuma mutum yana jin tsoron wani naman jeji shi ma zai bada dama a yi salatul khawfi aw min ghairi zalika ko makamancin wannan to wannan ba shi dai take nema ba tukuna muna son mu ji yanayin ne wa hum fi salatatin fasahidan kuma mutanen da suke cikin waɗannan yanayin ko ɗaya daga cikin waɗannan yanayin suka kai uku ko fiye da uku amiruhum mukhayyarun baina arba'ata ashara wajhan ce shugaban su an bashi zaɓi ya sallah daidai kala goma sha hudu duk ya wato a wajen al-imamu na hazmin yanayin yadda ake yin sallar tsoro ya kai daidai har goma kullu ha saha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dukkan waɗannan yanayin in inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn hazm alayhi rahmatullah abin da yake faɗa mana a nan wa a cikin yana ce mana sallar tsoro tana da kala kala kala kala kala sai ki har goma sha duk wanda aka zaba aka yi an yi daidai an dace da sunna al-imam an-nawawi ya faɗa a cikin babban littafin sa al-majmu' shakh al-muhaddab yace ja'at salatul khawf 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala 16 naw'a yace sallar tsoro yanayin ta ya zo har goma sha shida daga Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya mufassalatun dukkanin sa an rarrabe su fi sahih muslim a cikin sahih muslim wa mu'zamu hadith sunan abi dawud amma wasu yawancin riwayoyi duk suna cikin sunan abi dawud kun ga limamu annabi ya kara nawa muku tambaya al-imam al-hasan guda ne shi kuma al-imam an-nawawi ba sha shi ya kara nawa duk wanda aka yi an yi daidai to sai al-imam al-maziri al-maliki a cikin sharhin muslim da ya al-mu'allim cikin sharhin muslim yake cewa wa ahsanu ma buniyat alayhi hadhihi al-ahadith al-mukhtalifa an yuhmala ala ikhtilaf ahwal أدى الاجتهاد في كل حالة إلى أن إيقاع الصلاة على تلك الهيئة أحسن وأخذ وأكثر تحرزا وأمنا من العدو Ya ce idan ka tattara riwayoyin nan dukkaninsu kawai abin da ake bukata shine shugaba shugaban al'umma ko kwamandan yaƙi na musulmai ya kalli cikin waɗannan yanayin ko sha shida ko sha hudun a wajen al'imamu na hazmi ko sha shida a wajen al'imamu nawawi alaihi ma rahmatullah sai shugaba ya yi ijtihadi ya gani ya tara manya-manyan sojojinsa waɗanda suka san strategy na yaƙi cikin waɗannan sha shida ko cikin sha hudun nan wacce ce muka yi ta zai ƙara za mu zama muna cikin tsaro tsaronmu ba zai kwance ba sannan ba za mu samu matsala ba sai a zaɓi wadda ta fi kyau yanayin da ya fi kyau a cikin sha hudun nan ko sha shida sai a aiwatar da shi mun gane sha shidan ko sha hudun al-imamul maziri ya ce abinda ake bukata shine shugaba sai ya ijtihadi ya shawarci manya-manyan sojojinsa ya ce to wace kuke ganin mu ɗauka a ciki a wannan yanayin da muke ciki ƙila yanayi na farko a wani yaki ya fi kyau fiye da yanayin sauran yanayin sai a zaɓo yanayin farko sai a ce to bari a mun gane ƙila yanayi na biyu ya fi sauran kyau a wani yakin da ba yakin yanzu ba to shi za a aiwata to da haka ijtihadin shugaba shi za a lura da shi sai a lura da ijtihadin shugaba a zaba a ba shi ya zaba yi wanda ya cancanta ya aiwata mun gane dai to wannan shimfiɗa kenan a gaba da talatin khawfi mun san yi shimfiɗa ne a gaba da talatin sallar sunne sai mu shiga cikin littafin قال يتعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة wannan حديث أن ساموشي shi سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا عبد الله بن عمر بابا قوبين a cikin hadisi yana cikin uh, waɗanda an sha jin hadisansu a cikin wannan littafi a wurare da yawa a cikin wannan littafin ruwayan sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu yana suna da yawa a takaice mu rika muna faɗin hikimar da sa muke ƙara faɗin waɗannan sahabban saboda wani zamani yake ciki da aka ce dole sai an wadatar da waɗannan bayan hannu wajibi ne a rika tunatar da mutane ma'adin da manafin ka san su mazaje ne ba kaman mu ba ba da Allah ya samar da waɗannan al'ummatan na sahabbai ba da yanzu ne zuwa ma san matsayin da muke ciki ba a game da addinin ba shi da yanzu kowa da cikin yana can daji da wani kirka a daure ma albarkacin waɗannan bayin Allah shine musuluncin fa zo mana yanzu mun sha nanatawa sahabban annabi sallama annabi sallama na rasuwa kowannen su aiki ya daukan makansa ya dau alkawari tsakaninsa da Allah sai ya yada musulunci nan a ko'ina shi yasa wasu ban Madina wasu su suka ban Madina har malamai suna cewa a yanzu sai ya ka samu wata rubiya da za ta yi kirari ta bi kirji ta bi kirji ta ce ita tana da dangantaka asalin asalinta daga sahabiwa ne duk sahabban manzon sun wafi yawancinsu sun bar garin madina to sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu kan sayyidina umar kan sayyidina umar ne ba shi bane babban ɗansa daga cikin fada'il din sai yana daga cikin akthar sahabati akhdan wa riwayatan an rasulillah yana cikin sahabban da suka fi yawan hadisi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ka lissafa su su bakwai to sayyidina abdullahi ko ya zo na uku ko ya zo na hudu sannan yana da wata ɗabi'a da ake girmama shi da ita babba ita ce gudun shugabanci baya zan shugabanci shi yasa duk da gingimin da Allah ya kaddara suka gudana a tsakanin sahabbai sai na Abdullahi bai shiga ba Allah ya tsare shi ya ci gaba da karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani duk rigingimu baya shiga to shi ya goyito wannan hadisin yace qala salla na rasulullahi sama salatul khawf kun ga wannan na ƙara karfafa hujjar cewa salatul khawf sallar tsoro ba a saukar da hukuncin ta ba sai bayan shekara ta biyar domin sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma da aka zo za a je yakin hudu yana cin wanda manzon sai ya ce ba za a da ba yana cin waɗanda ba a je yakin Uhud da su ba a lokacin yana baka shi yana yaro bai bi shekaru goma sha wani abu ba sha uku ko sha hudu manzon da zama yace ba za a je da shi ba ba a je da shi yakin Badar ko ba a je da shi yakin Uhud ba amma kuma ya je yakin al ahza wato yakin Al-Khandaq kaga wannan na da cewa ashe yayi sallar tsoro ba a farlanta ta ba sai bayan shekara ta biyar ko ba a hukunta ta ba yace salla bina rasulullahi sama salatul khawf annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tsoro tare da mu fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al'aduwa a wasu daga cikin kwanakinsa da ya fuskanci abokanan gaba aka gwabta ya annabi sallama yayi fa qama ta'ifatun ma'ahu sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya sa wata rindina tare da shi suka tsayu annabi sallama ne liman wa ta'ifatun bi iza'il aduwi wata rundunar kuma ita kuma sai ta zama tana fuskanta abokan gaba misali a ce ga katon fili nan a nan ake gwabzawa ai fili ake samu ba irin yakin yanzu ne yakin banza yakin tare kalote gaba da gaba ake na musulunci in ka isa ka zo sai ma farko an yi mubaraza irin yadda yara suke yi Allah ya kasance ne wanda ya ji zafi yara ma wanda ya ji zafi yara ma ai siga ne ko an gara ma ne ga na ya ga na arziki ko akwai ga na ya ga na arziki a ƙarfi sai a so kasa a hannun dama so kasa a hannun hagu wai za a yi faɗa da wani da wani mutum araba kawai kike nan sai zo sai haka ga nasiya ga na'aji wanda yake wanda yake jin yana da karfi ba zai ce shi ba a yakin nan sai ya fike ta wai shi ya zaɓi ta a zo a buga shi ko wanda ya dan tsorata mafi yawanci ba imani ke zuwa ba yaran ba fa. ba imani ba ne yake zuwa kawai a'a yana ganin aka gwamnan nan fa shi zai sha wahala sai ya buga sai ya buga ta to za ka gara su to akwai shi kuma da ya fi shaidanci zai zo da fiki wancan da fiki wancan zai fi wanda ya ji zafi ya rama ko da kai shi za a rama ba wai a gwamza Najeriya to haka ake in aka zo za a yaƙi na musulunci sai an yi mubaraka musulmai za su ba da mutum ɗaya kafarai za su ba da mutum ɗaya a fara mufara'a a yi mubaraka a yi bugi in bige ka ana kayar da wani ai wanda aka kayar da nasu aka danne ana nema tun a lokacin a kashe shi ai kaga za su fara fitowa ko zikin da yaki ya kace haka ake yi a lokacin da aka je yakin Khaibar a shekara ta bakwai sai na Ali radiyallahu ta'ala an manzon sa ya zabe shi shi ya zo ya aka tuho wani katotan mutumi wani jarimi kafiri da ake ce shi marhabu وسلمكم مثل رسول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لا ما شيء في يحل يقول شني بيت وتاتي على الذي صمتني أمي مرحب شاكي السلاحي بغل ورغب إذا الحروب أقبلت تلاتر يتنيني وانت قواتا تتعمل سونا مرحب يتشاكي السلاحي بغل ورغب يتنيني ni ne wanda jikina shi ɗaya makami ne kuma ni jarumi ne gwamzo wanda kowa ke san shi shi amma ba za a gane haka ba idan a ahbadat sana sai idan yaki ya fuskanto yana balbalin wuta to daga nan za a gane kowa sai da Ali shi kuma sai zo sai ci kuma yazo ce allazi samati kulli haida ni kuma ni ne wanda mama ta ta samu suna haidar kalaiti ghab kalaiti ghabatin karihil ya yace ni kuma kamar daji ne na daji ba a mushi kallo biyu ki asibu mu bi sai khayla sandara yace ba za a gane ba sai na shayar da su sai na auna musu na shayar da su wani ma'auni na jini sun kwamfada sannan za su gane komai waye khayla sandara shi ne aka gwabza to haka ake yi amma ka zo za a yi yaƙi a musu a yaƙi a jihadi na musulunci to sai an yi haka amma ka ga yanzu shi kenan kawai sai wata ƙasa da wata ƙasa kawai ko kuma ƙasa ɗaya shi kenan sai a zo kawai sai a samu wani makami a jefa magari ɗaya shi da yara ƙanana da mata da kowa ba a lafiya a jihadin musulunci in za a tafi sai an yi wa'azi sai an tsoratar da mutane Allah la taqtulu walilan ba a kashe yara hayatin musulunci ba a kashe yara wala mar'atan ba a kashe mata ba a kashe mata wala rahiban ba a kashe fastu mutumin da ya keɓe kansa abu a coci yana bauta ba a taba shi ba a taba shi duk wanne na cin akhlaqiyatul jihad a musulunci ba haka nan kawai ake yaki ba fiqhul jihad a musulunci ya fi fiqhul salati yawa babin jihadi a musulunci yana da fadi ba haka nan kawai ake yi ba to a wani daga cikin faqamat ta'ifatun ba sai wata rinjina ta zo ta tsayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun bi iza'il aduwi sannan wata rundunar ita kuma ta je ta fuskanci abokanan gaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kabbara su ma waɗanda suke tare da shi wannan rundunar suka yi kabbara ya yi rukuru su ma suka yi rukuru annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sujada su ma suka yi sujada wuci guda biyu sai suka ɗago fa salla bil ladina ma'ahu rak'atan thumma dhahabu sai ya salla raka'a tare da waɗanda suke tare da shi sun mazahabu sai suka tafi sai suka yi musanyi ga manzan da su sun mazan a matsayin sa na liman jagoran talla, a bayan bayansa kuma ga sahu na ringinonin musulmai da suka yi raka'a ɗaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma abokanan gaba ga su can da sauran rindina ana fuskantar juna kila ma a daidai lokacin an yi sujada sai da a an calli wani ko kuma an samu miyan wani daidai wannan lokacin waja al'akharuna sannan sai waɗancan su kuma suka zo bayan an yi raka ɗaya da waɗancan sai suka wuce suka matsa suka wuce sai suka anshi aikin waɗancan su kuma waɗancan da ba su sallar ba su kuma sai suka dawo suka shiga sahun sallah fa salla bihim raka'atan sai suka yi sallah raka'a ɗaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qadat at-ta'ifatan raka'atan raka'atan kowace daga cikin rundunonin nan guda biyu sai suka kara da raka'a daya الشيخ أبو أسامة سليم بن علي الهلالي حفظه الله تعالى أتشين للدابة تزدد الأبحام على شرح الأحكام يتي أتشين حديث باينا نون تشيوا حارة كرامة سك كارة حديث با هو يا كارة كامة كنسا وغدن إلى الوقت إن وني يكي وكو ونلا تأيي وسنا تأيي تمدي وسكما سنيو وكو وسنيو سكنا kowanne sun kara kama kansu raka a daidai haka manzana da sama yi wannan hayya yanayin farko kenan daga cikin yanayi guda goma sha shidan da imamun nawawi ya ce ko yanayi guda goma sha hudu da imamu ibn hazm alaihi rahmatullahi mun fahimci yanayin shugaban musulunci limami ko kwamandan yaki zai sa ya raba su gida dama ai dama ai sojoji ai sabu sabu suke yi ko hanyar eh sabu sabu ake yi qur'ani ma ya yi masu cin haka inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah na san bayin da waɗanda suke jihadi dan shi saffan sun yi sahu ka'annahum bunyanun marsus kai ka ce su wani gini ne da aka kafa shi ya kafa za a yi sallah sai a kasa mutane gida biyu ta ce da wane kalalwane da kalalwane da kyaftin wane da kofar wane da duk waye shan kuke kai da laralwa ne shugabance su ku tafi ku je ku tsaya a wata kuna fuskantar kanal da su kuma waɗannan sai su sai a yi sallah sai a yi raka'a ɗaya da su idan aka yi raka'a ɗaya da su shi kenan sai su juya ba tare da sun sallame ba sai su koma can su tsaya inda abokanan gaba su kuma waɗancan sai su taho waɗancan da ba su sallah ba sai a sallah su ma raka'a ɗaya da su idan duk aka gama shugaba ya gama sai sallame da nabi kenan ko shi yana da raka'a biyu su kuma kowa ya samu raka'a nawa dai-dai tare da shi to sai su ƙara sama kansu raka'a daidai kowa ku fu'ada shi kaɗai ba tare da limanci ba kamar sun samu raka'a daidai kenan sai su tashi su cika saraka a daina wannan siga ta farko ce wannan kuma sigar ita ce sigar da malikiya suka zaɓa kamar yadda al-Imam Fati fatihi ya tabbatar yace hada ikhtiyaru mazhabina yace wannan shine zafin mazhabin malikiya a cikin waɗannan guda sha shidan ko kuma guda goma sha hudu amma kada kuma ta da magana limamin majiri ko ya ce abin lura shi ne wane yanayi ne zai fi dacewa da halin da ake ciki shi ne za a zaɓa ga ashe jagoran musulunci ya waje bai san dukkan waɗannan yanayin ya haddace su ya kalle su ya kalli wajen da ake ciki da yanayin da ake ciki sai ya zaɓo wanda ya fi dacewa a cikin waɗannan yanayin guda goma sha ɗaya sai ya aiwatar da shi in an yi wannan yakin kila an aiwatar da yanayi kaza in an je wani yaƙi kila wannan yanayin kuma ba zai dace da shi ba kun fahimta wannan fikihu ne da yanzu muke koyar ta na fi na dan lada ko eh, dan lada ake koyan wannan kila ba yi da wani tasiri a yanzu a halin da ake domin ba ce ake ciki ba kada Allah ya kama na yaƙi Allah ka zaunar da mu lafiya Yaƙi a musulunci ba ba san shi ake yi shi yasa manzal kuma ce la ta tamanna liqa al adu kada ku yi addu'a ku ci Allah hada mu da abokan Allah wa sallallahu al aziyata ku ji Allah zaman lafiya amma ba idza laqitumuhum fasbutu amma ban aka haɗu ku tsaya wa'lamu an al jannata tahta zilal suyub sannan ku sani ana samun aljanna ne a ƙarƙashin inuwar takubbai amma kada ka ce Allah kawo yaki duk wanda ya ce Allah kawo yaki yaki ya zo ya gudu wannan sunna ce ilahiyya alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa qalu nabiyyi lahum asala balikan nuqatil fi sabilillah qala hal ataytum in kutiba alaykum al-qitalu an la tuqatilu قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخذنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال خوارفا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين أنا ثمن لا شيئا bayan annabi Musa alaihi salam zamanin annabi Musa alaihi salam bayan annabi Musa ya wuce cikin banu Isra'il annabawan da suka ba annabi Musa ana zaman lafiya sai wasu daga cikin mabiyan wannan annabi sai suka ce ya wannan annabi kan tsaban mana wani kwamanda mana a cikin mu yayi yace ba girin girin ba kada a zo a sa muku jihadi da yaƙi ku gudu haba haba alaga malam ya za a yi a ce mu nan an kakkashe mana yan uwa an mana kaza an mana kaza an fitar da mu daga gidajenmu sannan a ce ba za mu yi jihadi ba ai kawai ka ce ma Allah a fannin ta jihadi Allah ya ba mu ƙetaccen bayanin kafin ya rarraba bayani kamar headline Ita إذ ba كتب عليه tari. lokacin da aka ce musu yaki ya zama tilas a kansu ta wannan sai suka gudu illa qalilan minhum sai ɗan kaɗan daga cikin su yayi Allah ya ce wallahu alimun bil zalimin Allah ta ne ke ga masu cutar da masu cutar kansu sun cuci kansu Allah zaman lafiya ku jama kanku bala'i sai kun gudu tun daga farko zaɓen kwamanda ya kawo da shi وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا to yanzu Allah madaukakin sarki ya zaɓa muku ƙalu ce zama shi ne ƙarfin ku ya jagorance ku a ce yayi قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من الله سيا ذا يأتشين يترسم شين شو غبمه ونحن أحق بالملك منه منكم ومن قبل تلسلت على ملكي في يده ولم يؤت سعة من المال شيكو بيه لفدي shi da bai da kudi ya za ya zama karfi kaga tun daga nan aka samo siyasar kuɗi siyasar kuɗi in kana da kuɗi a zaɓe ka in ba ka da shi ba za a zaɓe ka haji a sai to shi ke suka ce ai ya zan zan kullum wani walamin da sa'atan minan ba sai annabin ya ce inna Allah taqahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism abinda ake nema Allah ya zabe shi akan ku kuma ya bashi abu bi da ku ba ku da su abubuwa ne zalahu basatan fil ilmi wal jism abu na farko da ake nema a shugaba shine shugaban nan ya zama mai ilimi ya zama mai ilimi ba mi ba idan kuka zabi shugaba mi in shiga lan yufliha al qawm fawda la فوضى lahu wa la ولا ترات إذا جحالهم al bayt la yanbana لا ينبني إلا على عمد ولا إبادة إذا لم تمتع أو تاب شين تهدى الأمور إلى الأخيار انطلحت وإلا فبالأشغال تنقاط إذا فأمت عليه ما تئذني فأكي تنقاط الأمر راتي أشد أنا شغيواني تحني الأمر راتي نجوى قبل نمت ذكرة من أبنى تكيه ba shi da kuma shugabanni ba wanda ba su san abin da suke yi ba to al'ilm kenan wal ism sannan lafiyar ciki ya bi ku lafiyar ciki Allah ba shi lafiya da ke waɗannan abubuwan guda biyu ana neman Ya sa tun malaman da suke bayani a kan siyasar shar'iyya tsarin shugabanci na musulunci sharaɗin farko na shugaba an ya kuna aliman ya zama mai ilimi in an ce ilimin nan ana ana nufin mai an ya kuna aliman bi ya tadbir al-umma yadda za a juya al'amarin al'umma shugaba dole ya zama mai ilimi sannan kuma sai su kasa kasu a a'bai ya zama gabobin talafiyayyu ne ka zaɓi shugaba makaho to wani makamta tashi ba ta da ba ce ta ƙwaƙwalwa ce makafi ne a kwakwalwa wani shugabanni Allah ka tsare mu daga irinsu to kaga wannan kenan so da ka ba a fatan yaki kada a yi fatan yaki amma idan ya zo a tabbata to wannan yanayi na farko nan kuma insha Allah za mu tsaya akan wannan yanayin sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu ji yanayi na biyu a hadisi na biyu na 160 abinda muka fassara daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe ko faɗin abin da ba ne ka ba Allah ya ci kanmu ya gafarta mana sannan wanda muka yi dan Allah ya ba mu iko sai wata da shi sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in na'am to ha uku in ka samu dai sai ku gode ma Allah sallar da za a yi ban ji ba sun kama yi sallar da za a lokacin yaki ba da yi da sauran shin wannan sallar za a kira sallar da a kare kama sannan kuma a bayyana ake kowa mutu ke gaggawa mun zo da ai wancan shimfiɗa da muka yi shi ne mana lokaci shi ya a wannan hadisi ban wani su ma a cikin sa ba istinbatin da muka yi ko mun yi istinbatu ne na yanayin Allah a takaice in mun zo karatu na gaba insha Allah ta'ala duk za mu fitar da wannan al-Imam al-Baqi haka sai da fitar da mas'aloli sun goma sha kusan bakwai akan sallar zuwa mas'alolin da suke da alaka da ita ya ake yin ta ana bayyana karatu ko koya karatu ake yi ita ma kamar kasuru ce ko koyaya sannan kasuru ce ana ba magaribar ta kasuru aya ba a magariba ba sun ko ba lafi kawai ana yi duk za mu ji insha Allah ta'ala Allah kai a hausa ba an ce tawaga fa liman da gawa ke hausa ta tafiya ko na hausawa zan ruwa an ce tawaga liman da gawa ke liman ya dauko an dauko gawa amma da sallah za a tafi makamantar ne tawaga liman da tawagarsa wato liman ya zo da jama'a dauke da gawa ke sun gane kaura da su shi ko ba haka bane eh, sarki da jama'arsa abin da mazuhu da ayarinsa ko ba haka suke cewa ba zewa eh, ne rinjina masu sallah ko waɗanda ba su sallah wanda ba su sallah ka ce abu kana ba suna bayan masallatai ka ce da suwa na su wani an yarka ne su wani su na shin za su dawo su a gibira ne ko ko ai tsari ake yi in an samu dama za mu zo mu faɗa sati mai zuwa duk idan fa ba ta yi ba Qur'ani ya riga ya gama bayani ya ce fa da jalan ɗaure kwana idan ma ana talla ana ma Allah akbar ya shirka harba bindiga da ana yi salatul khawfi sau naka salatul khawfi kawai din yanayin yadda aka kama dai a yi talla ko ba ku wata alƙibla a yi alƙibla kenan akan abokanan gaba a kar su shi ta ce alƙibla abokanan gaba a kar abokanan gaba mun gane Thank you. Eh. <laughs> to to basiran muke ba shi yasa ai tuni sai da Ali ya kai abu lahira eh. <laughs> ai an kai shi lahira ba ba tarihin muke ba kawai na fitar da abin da nake son fitar ne shi yasa amma mu ba ta bace ba kisa da ake ba da yakin muka. yakin da buka da wani mutumin tsoho yake ba da abin da mai wakan nan kun tuno ko wasu sun san kasar ɗin wasu kuma ba su sani ba wannan Allah ya ji kansa an ce wai ya tuba Allah ya gafarta musu duk abin da ya faɗa kan yayi gaskiya yakin da buka ba a mayi ba mun gane shi ɗin ka faɗa mu ban sani ba kunnan duk mun tattauna waɗannan matsalolin a baya asali aini na ta faɗi na ce mutane me yasa mutum zai shiga irin waɗannan motocin kuma kalubalen musulmai ne su samar da motocinsu nasu na musulmai ni ba ta taɓa shiga irin wannan motar na je na karawa motar benue ta benue line nan muka shiga mota nan kwangila to tun da muka shiga aka sa mana wata kiɗa wani kiɗa da wata waka dukkan cikin mu mafi yawanci ba ma fahimta yaran ba mu san abin da ake faɗi ba zagin mu ake yi me ake cewa mu zai ba mu sani haka aka tafi ka takar ka takar ka takar ka takar ba mu muka tsaya ba sai da mun je Kaduna mota ta lalace na ce alhamdulillah Allah ya sa ka tashi ma ni abin kudin motar abin kudi na ta tashi ta tashi muka tafi ba mu muka tsaya ba sai a kefi ko ba an tsaya bane dan ai sallah kawai an tsaya ne dan ganin damar suna da wani waje da ake tsayawa a ci abinci ina jin yadda wani yamin bayani ya ce suna da kamashu in sun tsaya a wajen to irin waɗannan motocin kalubalen musulmai ne da samar da nasu in mutum har ya shiga cikin wannan motar lokacin sallah dab da lokacin sallah zai shiga kamar misali azhar da lokacin azhar yayi zai yi azhar ya yana da dama zai yi la'asar dinsa ya hada azhar da la'asar shi kenan an shiga mota kar ta tsaya ya ita tafiya kaga wannan kenan in ko ba haka ba sai ya jinkirta azhar ya kai ta lokacin sallar la'asar sai ya yi ta ka fahimta in an samu wajen da aka tsaya lokacin sallar la'asar lokacin sallar la'asar kuma yana da tsamfani sai a zahar yi la'asar domin sallar zahar da la'asar sun haɗa lokaci daya. mun fahimta lokacin su na biyu haɗa ciki sai sai in kuma ji haka ba ta samu ba yana tsammanin za a yi tafiyar awanni kuma ba za a tsaya ba to yana da damar sai sallar shi a cikin mota eh, kaga anan ba maganar ruku'u babu maganar sajada sai dai ya kai imani da kai in yana da alwala ya yi sallah in babu alwala ya yi taimama a cikin motar in babu abin taimama ya sallah ba alwala babu taimama in dai awanni za su in gane ai in dai yana tsammanin ba za a samu wajen da za a tsaya a yi sallah ba kuma lokaci zai fita yin sallah kuma a lokacin da lokacin da ya fita saba ma Allah mun fahimta duk musulunci ya bada wannan mafita wallahu ta'ala a'lam ta shiga ko to shi ya mu ma muna da abin da to ga nan ma kai da malam abdullahi yawwa wanda suke kai sallah su a ina a can zamanin manzo Allah sallama tambaya ce mai kyau duk wannan yana da alaƙa da tambayi in mun zo sati mai zuwa ku yi haƙuri duk za mu yi bayani kan su insha Allah ta'ala wanda ya rubuta ban gane abin da ya rubuta ba Ban gane wannan tambayar bari mu jiri don Allah malam ina neman addu'a daga malam da kuma dukkan jama'ar musulmi ƙanana da manya akan wani abu wani abu da ya dame ni da fatan Allah yi man sauki kuma Allah ya zaɓa mini dukkan abin da zai zama alkhairi a kaina duniya da lahira da fatan malam da dukkan jama'a to Allah ya sa mu dace to amin Allah sai ku ta shi addu'a sai mu ci a sha addu'a dukkanin mu Allah ya yi maka mu ba ya yi mana dukkan damuwar da take gaban mu duk abin da yake damun musulmai Allah madaukakin sarki ya wagware musu dukkan alkhairi da Allah madaukakin sarki ya sani kuma ya shafi musulmai Allah ya ba su ya sauka musu da alkhairi babban alkhairi da muke nema Allah madaukakin sarki ya canza mana shugabanci a kasan ya ba mu shugabanci na gari ya ba mu adalan shugabanni waɗanda suke kaunan mu kuma muke kaunar su waɗanda za mu rika sa musu albarka kuma suna ta mana albarka waɗanda za a samu zaman lafiya da tsaro da yalwar arziki da lafiya da ilimi ingantacce a ƙasashen shugabancinsu Allah madaukakin sarki ka samar da dukkan haka a ƙasashen musulmai Allah madaukakin sarki ka taimake mu ka taimaki addinin mu kuma ka ɗaukaki addinin mu. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم اصلح عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتها من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل قادر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم قل لنا ولا تكن علينا وآتنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوازينا منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله خشية الدمتها سم يا الله خيمس البركة Allah madaukakin sarki kai mana albarka gabaki ɗayan mu matasa da dattawa mazan mu da matan mu Allah ka shiryatar da mu ka ɗauka su ɗora mu akan hanya madaidaiciya ka tsare mu daga talalabiyar rayuwa da talalabiyar zamani Allah madaukakin sarki kada ka fitine mu a cikin rayuwar mu kada ka fitine mu a cikin addinin mu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa Allah ka taimaki ƴan uwan mu musulmai musamman a Syria Allah ka taimake su a ƙasar Masar Allah ka taimaki ƴan uwan mu musulmai waɗanda suke Afirka ta tsakiya Allah madaukakin sarki ka taimaki ƴan uwan musulmai ahlus sunna waɗanda suke Iraq Allah ka dora su akan azzaliman shugabanni waɗanda suke ta kakkashe su Allah ka taimake mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwarmu bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in